بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu fara karatun wani kowace za mu ci gaba ba fari ba ne tunda ai mun yi makaddima akan shatubiya mun yi rumus din shatubiya haka ne za mu karanta wasu babi insha Allah ta'ala a wannan daura muna fatan mu karanta babi na babu mazahibin fi'atil idafa da kuma babu ya ati zawaid a cikin littafin shatubiya na al-imam ash-shatibi na al-qasim bin fayrruh bin khalaf bin ahmad ash-shatibi ar-ru'aini al-andalusi wanda ya rasu shekara ta 590 littafin shatubiya littafi ne da yake yayi magana akan kira'o'i bakwai kun lura da shi ko kan kira'o'i bakwai littafin shatubiya yake sannan shi littafin shatubiya asalinsa littafin taisir ne na abu amur dani asalinsa littafin taisir ne littafin taisir na abu amur dani me ya hannun ko shatubiyar hannu ce ga wata ga wata nan littafin taisir ne na abu amur dani sai imamu Shatubiyar rahimahullah ya waƙe littafin ta da ana ganin aka waƙe shi zai fi sauƙin haddacewa yake cewa wa fi yusr hatta yasiru urum tukhtisarahu yace dan sauƙe ta asalin littafin su dai littafi ne na at-taysir amma ya ƙara waɗansu abubuwa akan taysir shi sa ma da littafi ziyadatu shatibiyya ala taysir da yace wa alfafuha zadat bi nashri fawaid fa lafata haya'an wajaha an tafaddala sai ta rufe fuskarta haka don kunya kar a ce ta ɗara ta ɗara asali to su umuman ilmul qira'at ya kasu kai yana da tsagi biyu akwai usul akwai farsu idan aka ce usulul qira'at shine masail na qira'at da suke komawa zuwa ga tushe guda masail na qira'at da suke komawa zuwa ga tushe guda misali a ce duk kalma da take a wazanin fa'ala ana mata hamza da kisai suna mata imala fa'ala kamar mai kenan kamar mardo sai ce marbe ka kamar katila kamar jarha sai a ce duk suna mata imala kun ganin usul ne ba wai an ayyana maka kalma guda ba ce ko kuma a ce duk wacce take wazanin fu'ula kamar musa ko duk wacce take wazanin fi'ila kamar isa duk ana musu imala ko ana musu taqlil ire-iren waɗannan masayar su ake kira usulul qira'at wanda yake za a faɗi ka'ida sai ta shiga ƙarƙashin abubuwa da dama tsagi guda kenan tsagi na biyu shine farshu idan aka ce farshu shine saɓani na karantawa da aka samu a waɗansu kalmomi na alkur'ani mai girma da ba zai iya yi wa a haɗa su ƙarƙashin ƙa'ida guda ba kisa za ku ga ya ce babu farshil huruf babu suratul baqara kun gane ko adadin kalmomi da aka yi sabanin karanta su su ne sai a faɗi sunansu wa ma ya khada'una akwai wa ma ya khada'una akwai ma ya kun ga ba a kawo ka'ida ba akwai wa adana akwai wa adana wa iz wa adana Musa ko wa iz wa adana Musa kun ga ban su ake kira farshu to kuma usulin yana da matukar muhimmanci fadar usula li ta'sula ko yawwa to insha Allah ta'ala zamu karanta waɗansu abuwa da suke cikin usul waɗannan abuwa ɗin su ne na farko babu mazahibin fi ya'atul idafa ma zahababun qurra a ya'atul idafa sai kuma ya'atul zawai duk dai ya mu yi kenan insha Allah ta'ala domin mu yi tutsin baya za mu ga kira'o'in guda bakwai ne da imam shatubi ya wallafa ba wai kira'o'i bakwai ake da su ba mu bambance da kira'o'i bakwai da bakwai ake da su kira'o'i da ake da su a matsayin ƙur'ani goma ne kira'o'i da ake da su a matsayin ƙur'ani goma ne wana ji da ke ko to amma wannan littafin da ke gaban mu kira'o'i bakwai ne a ciki kuma saboda ne saboda asalin littafin da malam ya waƙe a taisir na abu amur dani shi ma kira'o'i bakwai ne kitabu taisir fil qira'ati saba kun taba ganin shi ya kamata mu zuwa shi to kun ga nafi eh waje eh mutum na farko nafi mutum na biyu ibn kasir almaki ke eh, idan kada wani ya dauka a dimashki malamin tafsiri kullum sai abu amr al-basri أبو عمرو البصري أه. ابن عامر الشامي ابن عامر سيد الآصي إيه، ابن أبو النجوم الكوفي سيد سيد حمزة ابن زياد الكوفي سيد سيد علي الكسائي amir kisa'i al-kufi to waɗannan so ne kira'o'in da ake da su ayin matul kira'a kenan daman an ce kira'a shine abin da aka jingina zuwa ga ɗaya daga cikin a'imma na nafi'u a ce kira'atu nafi ko kira'atu bana kasirin saboda shi imam ne kuma karkashin kowanne mutum ɗaya a cikin su yana da rawayi guda biyu ko yawa wasofa tarahum wahidan ba da wahidin ma'asinaini min ashabihi wata masfira nafi'u yana da yana da qalul da warsu ko ibnu kasir yana da yana da albazi da umbud sai abu awar albashari yana da adduri da asusi sai ibn amir yana da hisham hisham da ibn zakawan a ah, shi haddata sai asu ibn abin da jibir kofi yana da shu'uba amma wa bil itiqani kana mufaddal yana da hafs yana da hafs sai hamza yana da khalaf yana da khallal sai aliyu sa'i yana da abul haris abul haris da kuma adduri a zikiri da khala kun ga nan a zati a kira'a riwaya muna da riwaya goma sha hudu kenan amma a zati muna da sha uku saboda duri biyu ya maimaitu a ruwat waɗanda suke yi riwaya muna da mutum riwaya muna da riwaya sha hudu kira a bakwai riwaya sha hudu amma a zatin mutanen sha uku ne haka ne wai nan mu yi tukin bayani amfanin wannan shi ne. in muka zo karantawa sai malam ya ce mana Nasi ya karanta kaza to shi sani da kanun da warshe kuna jira da kyau ko ya ce ibnu kasir ya karanta kaza to ya shafi bazi da kumbul ko ya ce mana abu amr al-basri ga yadda ya karanta to ya shafi duri da susi ko ya ce a qira'a ta ibnu amir kaza ne to ya shafi hisham da ibnu zakawan haka nan ya ce mana asim ya karanta to ya shafi shuba da house. Hakan nan yace mana hamza ya karanta ya shafi khalaf da khallaj hakan nan yace aliyu da kisa'i ga yadda ya karanta to ya shafi abul haris da aduri ana ji amar al-basri mun gano wannan duri an an abiyar kisa'i yawa to mun fahimci wannan da kyau dan yana da muhimmanci ka gane in ya faɗuwa ne shi amma da zai ce kalun ya karanta kaza to bai shafi ya fitar da warshu ko ya ce mana bazzi ya karanta to banda kumbul ko kumbul ya karanta banda bazzi ko in ya ce warshu ya karanta banda kalun ko ya ce mana adduri ya karanta ana bi amrul basari to banda asusi ko ibn hisham banda ibn zakaw inda ya faɗi ɗaya cikin waɗannan almajiran to banda ɗaya amma in ya faɗi malamin su gaba ɗaya to sun shiga mun gano wannan mukaddimar mukaddima ta biyu sai mukaddima ta uku in muka lura da malaman da garuruwan da suka fito za mu raba su gida nawa an muka lura da malaman kai fitarka an muka lura da malaman da kuma garuruwan da suka fito za mu raba su gida nawa nan dai zatin su su bakwai ne amma muka lura da garuruwan su nafi almadani nafi almadani ibn kasir makka mun samu madina da makka sai imamu shatubi ya fara gabatar da malamin madina kafin malamin makka lura da falalan makka da madina makka da madina ina yafi falala ina yafi falala saboda ne Allah sallam ya ce salatu fi masjidi haza afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjid al-haram to kice illa yawwa ya fi sallah a masallacin manzo Allah sallama ya fi sallah a wani masallacin da ba na ma'aikin Allah ba da lada nawa alfi sala ba wai gire ya fi alfi sala ya ma fi illa al-masjid al-haram sai dai masallacin ka'aba kenan ya fi masallacin ka'aba amma fikon bai kai alfu salama ba to yaya ya ce ya ce yaya kun gaya kun bayanci magana ta da ke ko su magana ce khilaf sosai domin a madina ne ake da aljanna a madina ne ake da aljanna ma baina baiti wa minbari rawdatun yadi yawdul janna wannan kun ga da malamai suke tattauna akwai hadar al'asar ko yawon to kun ga da ake ta maganganu ko madawa garafin mu muna da nafi daga madina ko muna da ibnu kasir makki mun samu garuruwa na abu amr daga basara mun samu gari uku ibnu anif kai ibn amir daga sham nawa hudu sai asu hamza aliyu yanzu nan kenan muna da garuruwa biyar madina da makka da basra da sham da kufa garuruwa biyar shi amfanin faɗan garuruwa biyar in yace mutanen kufa sun karanta ya shafi asun da hamza da kisai inda ya ce ga karatun mutanen kufa to ya shafi duka waɗannan guda uku ɗin wana jina ne ke ko in ya ce mutanen basara sun karanta wannan to in ya ce mutanen sham in ya ce sham ya karanta yana nufi ibn amir in ya ce sham kun ga bai faɗi sunan abin nan ɗan ba wanda wannan shi ya kai wa makaddima ta hudu zai iya ambatansu da sunan garuruwansu kamar ya ce madani ko alkunya ya ce almazini abu amur albasari kenan almazini shine almazini yana cikin banu mazi ko albasari ki ga abu amur ɗin bai fito ba amma albasari ne wa basirin ko wa kufi yana nufin kufa makka harami ce haramin makka madina harami ce kisa in ya ce shirmiyun harami biyu Eh, harami mutanen harami makka da madina su mutu yana da kyau ya gane logic din da yake ta amfani da su Allah ta'ala yi mana jagora akwai tambaya na nan tishi ne akwai tambaya nan eh inda zaki karanta a shatubiya ya ce wa kufin ya ce kuma ga karatun mutanen kufa to yana nufin asim da hamza da kisai ba su saɓani ba akan wannan itifaka kullura in ya ce wa kufin to yana nufin duka kufa karatun su ɗaya ne a wannan kalmar kun gane maga ba sai ya ce hamza kisai tunda aiko wani asim ibn abin najud an najud ba an najud ba asim ibn abin najud haka ibn eh, haka Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Jazari ya faɗa a cikin ghayatul al-ghaya ghayatul nihaya fi tabaqatul qurra eh hadda ɗalibansa to ba mu banda ɗaya a bai ma shafi ba ya yi sosai haka nake rubuta aha alaikum salam uh, uh, a'a riwaya goma sha hudu eh, eh zatin masu ruwaya sha uku ne eh yawwa wannan duri na abi amr al shi ne dai wannan durin na Alkisa'i? kisai duk shi ɗaya ne a'a da jiki daga wurin wannan daban da jiki daga wurin wannan daban kun gane ko shi yasa ma ake rubutawa a jiki bi ce turi an abi amr al-basri Thank you. tana da shi ma tana ai ina da shi ke faɗa ka mutum bai zo makaranta da abokan ci goyon a wasa ba aha ingani birwa alƙo'an kenan birwa tu duri an abi am wa daru musulun fi girki ko yawon shi wannan bai rubuta ba akwai ya kamata su rubuta right duri an aduri an abi am yau kuwa an abi am aduri an abi am wancan in wancan ne zai ce aduri an adul an an kisai ماشي برواية الدوري أنا أبي أمر البصرة شيء من السوسيمة يا يا ya kiyaye kun ga a zakin su muna da su guda sha uku wana ji da ke ko amma a riwaya goma sha hudu na san kuma da an tana da ramzin su rumus abaj abaj a ba jimun jahaz jalu wane ne da ha baz zayu ƙungu ƙunƙui ha abu amurin basir ƙwa'un ya'un asusu يقول عامر الشامي كلام أها كافل سي نشع نون صاد عين حفص سي محمد أها أ فضق فضق فاء حمزة ضاد أها سي رصد أها سي إيه، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين باب مذاهبهم في ياءات الإضافة وليست بلام الفعل ياء إضافة وما هي من نفس الأصول فتشكله ولكنها كالهاء والكاف كل ما تليه يرى للهاء والكاف مدخلا وفي مئتي ياء وعشر منيفة وثنتين خلف القوم أحكيه مجملا فتسعون مع همز بفتح وتسعها سمافتها إلا مواضعهم ملا فأرني وتفتني اتبعني سكونها لكل وترحمني أكن ولقد جلا ذروني ودعوني اذكرني فتعوها دواء وأوزعني ما أنجاده الطلا liyabluwani ma'ahu sabili linafi'in wa anhu walil bashari gari wa anhu walil samanin tuni khila bi yusufa innal awwalani wa li biha wa dhifi wa wa duni ta wa ya ani fi ja'ali wa arba'u niz hamad hudaha walakinni bi hasnani wukila wa tahti wa qul fi huda inni arakum wa qul fataran fi huda hadihi aw sala ويحزنني حرميهم تعدانني حشرتني أما حشرتني أما تأمروني والصلاة كون يتي وحرميهم me yake nufi kenan makka da madina a rahafi sama maulan wa mali samali wa li'alli sama kufan ma'i na farul imadun wa tahtan namli indiya husnuhu ila durrihi bil khulfi wafaqa muhala wa sintani ma'a khamsina ma'a kasri hamzatin bi fatin uli hukmin siwa ma ta'azzala banati wa ansari ibadi wa la'anati wa ma ba'dahu insha'a bil fatin uhmila wa fi ikhwati warshin وفي إخوتي ورش يدي أن أليحما وفي رسلي أصل كسى وفي الملا وأمي وأجري سكنا دين صحبة دعائي وآبائي لكوف تجملا kunga du'a'i wa aba'i likufin kunga ya shafi yawwa likufin tajammala wa huzni wa tawfiqi zilalun wallah wa huzni wa tawfiqi zilalun duk inuwa ne wa kulluhum yusaddiquni yanzurni wa akhartani ila wa dhurriyyati yad'unani wa khitabuhu wa ashrun yaliha alhamzu bil dhammi mushkala فأن نافع فافتح وأسكن لكلهم بأهدي وأتوني لتفتح مقفلة وفي اللام للتعريف أربع عشرة فإسكانها فاش وأهدي في علا وقل لعبادي كان شرعا وفي الندى حما شاء آياتي كما فاح منزلا فخمس عبادي عدد وأهدي أرادني وردي الذي آتاني آياتي الحلى وأهلكني منها وفي صاد مسني ما الأنبياء ربي في الأراف كملا وسبع بهمز الوصل فردا وفتحهم أخي ما إني حقه ليتني حلا ونفسي سما ذكري سما قومي الرضا حميد هدى بعد سما صفوه ولا وما غير حمز في ثلاثين خلفهم ومحياي جئ بالخلف والفتح خولا وأما علم وجهي وبيتي بنوح أن لوا وسواه عد أصلا ليحفلا ومع شركائي من وراء دوان أن هاد بخلف له الحلا مماتي أتى أرضي صراطي يبن عامر وفي النمل مالي دمل من راق نوفلا ولي نعجة ما كان لاثنين مع معي ثمان علا وظلة الثاني أنجلا وما تؤمنوا ليؤمنوا بي جاوية عبادي صف والحظ عن شاكر دلا وفته ولي فيها لورش وحفصهم وما لي في ياسين سكن fatakmula sakin fatakmula sun cika eh ina jin mun ji eh imamu shatubi rahimahullah azza wa jalla yace babu mazahibihim fiya atil idafa babin mazhabobin malaman kiraa mazahibihim malaman kiraa guda nawa bakwai don muna ƙira'atu saba'a ne malaman kiraa guda bakwai mazhabobinsu fiya atil idafa akan abin da ya shafi ya'o'i ba shine jami'in ya'un ba ya'o'i da aka jingina su ya'o'i da aka ashe ba asalin gini suke ba imana eh, tun da jinginawa aka yi ba asalin inda suna asalin gini da ba a yauwa da ba a jingina su ku lura da kyau yauwa za ku ga darasin yana da alaka da kira'a yana da alaka da nahawu tunda ya atul idafa idafa ai ilmin nahawu ne kun lura da kyau ko shine suka ce a ta'arifinta a ta'arifi na kira'a kenan ba nahawu ba هي الياء الزائدة الدالة على المتكلم هي الياء الزائدة الدالة على المتكلم يا عاف الإضافة يا آت الإضافة هي الياء هي الياء كنا جينا azza'idatu ba kira addalatu addalatu alal mutakallim alal mutakallim wani ita ce yawon ba hiyar ya ya kenan ba ba'un bace ba ba kafin bane ba kafin bane ba ha'un bane ba kafin bane ba kuma ha'un bace a ya'un ce ɗaya azza'ida wacce aka ƙara ta a kalmar ba a asalin kalmar take ba wadda ji da ke ko an ƙara ta ne a kalmar ba a asalin kalmar take ba azzalatu alal mutakallim tana nuna wanda yake magana tana nuna wanda yake magana mutum na farko kenan ko mutum na farko a shi ke magana ko wanda ake magana da shi mutum ne biyu mukhatab kenan wanda ake magana a kansa ko mutum na uku gari fiyar ya maka ce ta ce yawo kenan ba kafin ba a za'ida kenan za'ida ce ba tana asalin kalma ba a dala alal mutakalli wacce tana nuna wanda yake magana yanzu misali wajhu wajhu me kenan fuska fuska kun ga asalin kalmar ke akwai yawo a ciki wawun jimun ha'un sai kika ce wajihi sai kika ce wajihi yanzu ina yawon take wannan karshe tana asalin kalma don ga ta zama sa'ida ke kuma yawon ce ba kafin bane ba kuma ha'un bane yawon biyu kenan azalla alal mutakallim kuma tana nuna wanda yake magana wajahi fuskata akwai tambaya fi ya unce wannan aha ya atul ibafa ce saboda saboda ta asalin kalma ce ta ba azza'ida ba ce muna magana akan azza'ida wannan kuma ta asalin kalma ce sannan ba tana duniya akan mutum da ma an ce ta asalin mankar an ma rasa sharfi farko guda kenan shi yasa imam shafi bi rahimahullah ya ce wa laysat bilamil fi'li ya idafati wa laysat bilamil fi'li ya idafati na farko ki sani ita ya'un ɗinnan da ake magana akan ta ba lamul fi'il bace ba lamun ɗin fi'ili ba ce ku lura da kyau ku lura a wazanin sarfu muna da wani ma'auni da ake kiran shi fa'ala fa'ala sai a ce fa'ul kalma ainun kalma lamun kalma ko kuma fa'ul kalma ainun da sauransu in an ce fa'ala daidai ne da kataba sai a ce kafin fa'ul kalima ta'un ainul kalima ba'ul ah, kun ji wani yare ko kun gane ko in aka ce wajhul an aka ce wajhul fa'lun kenan ko fa'lun fa'lun wawun shine ne fa'lun jimu ne aini ha'un ne to ku lura fa'ul kalima tana asalin gini jimun ainul kalima tana asalin gini ah, ha'un yana asalin gini shi ya ce wa laysat bilaysat bilamil fi'li yau idafati yaw idafati ba lamil fi'il bace lamil fi'il yana zuwa karshe ne amma ba lamil fi'il bace dan ba asalin kalma take ba shi ko lamul fi'li yana asalin kalma duk da ta a ƙarshe ba ya ce ƙarshen kalma ba domin wajihun ha'un anan shi ne ƙarshen kalma so da kika ce wajihi ta zama za'ida ce so wannan ba lamar ba za a ce wajihi wazanin sa fa'ala ba Eh? ba mu ba a face ko a ce fa'allala ko wai a'a walai sat bilamin fi'ili ya ba ibafati eh ba lamul fi'il ce. ɗaya kenan na biyu wa ma min nafsul usuli ita ya ulfa da muke magana ba ta asalin gina kalmar wajahun daban ya'un daban inda tana tare da ta zama aslu kamar fi kin ga in afi ne ya'un afi tana asalin kalma ne kun lura da ke ko ya'un afi tana asalin kalma amma nan wa mahiya min nafsil usuli ba ta asalin kalmar da ake magana fa tuskira ne ta kawo iskali <laughs> eh mun gane wannan to ya alamata take tun da zama son ta'arifinta hiyal ya'u a zaidatu a dalatu alal al-mutakallim da kyau ta'arifin da aka hiyal ya'u sa'idatu shi ce wa laysa bilal fi'il domin lamul fi'ili yana ba sa'id bane yana asalin kalma ne shi yasa <laughs> kun ji wani karatu da ya haɗo da nahu ya biyo ta sarfu don yanzu ana buƙatar ka san lamul fi'il shine kalmar fa'ala ka ta ba yanzu na ce ƙara'a ina lamun fi'ili ra'un da eh ra'un ra'un eh nam hamza hamza kullu da ce ko in muka ce da khala lamun fi'ili shine lamun dan ƙarshe. na sara ra'un to shine ce wa laysat bilamul fi'ili ya'u idafatu ya'u idafatu ba tana ba harfin ƙarshe ce a kalma ba ɗaya wa ma hiya min nafsul usuli kuma ita fa ya'ul idafa ba ta cikin asalin gina kalmar fatushkila balle ta kawo maka matsala to ya zai a gane ta walakin sai dai ita ya'ul idafa kal ha'i wal kafi kama ha'un ne da kafun kullu ma talihi duk inda aka sa ya'ul idafa yura za a iya sa lilha'i wal kafi madakhala ya'un da kafin za su iya shiga duk inda ka sa ya'ul idafa to ka cire ta ka sa ha'un ko kafin zai shiga wajihi wajihi wajihi zai ce wajihi ko wajihuka ƙalura wajihi wajihu eh <laughs> yawwa alamarta alamarta kas alamarta alamar ita ita ya ul'ifafa ko zaka ba a shiga hukunce hukunce ne fa ake suranta miki ita kiganta yawwa ake suranta miki ita kiganta alamar da kike ake gane ta duk inda kike kike kokonton yawon izafa ce ko ba yawon izafa ba ce shirya yawon din sa ha'un ko kafin in dai ya zauna to ya yawon ba fa in bai zauna ba eh yawa da fi ya zama ga ce fika ba ko fi ba a yawa walakin na sai dai ita ya'ul idafa kalha'i kamar ha'ul idafa ne wal kafi ko kafin kullu ma talihi duk inda duk kalmar da yawon idafa ta biyo yura to za a iya za a iya ganin lilha'i wal kafi madakala za a iya ganin wurin da za a sa ha'un da kafin ya shiga su zauna kullum da ke ko to eh, inni inni a rama ta rauna, inni a kafin laharar alamin zaka ce innaka zaka ce innahu li hubbil khairi la shadid kun lura da ke ko aha yanzu inni wannan yawon din wace yawon ce yawwa saboda mun samu zai innaka zata zo kuma innahu zai shiga na'am ya hazununi ya hazunuka ya hazunuhu wata ya kawo da misalin zaruni zaruka zaruhu ya ce da ya wa ƙala fir'aunu zaruni aqtul musa aha wanda ya kawo misalin eh ibadi ibaduka ibaduhu taftinni taftinhu rusuli rusulahu kun lura ko ah, ittabi'ni ittabi'uhu banati wa ansari banatuhu da banatuki ko banatuka ko banatuhum haula'i banati kunna athaharu lakum ina fatan mun gane surata to auzi'ni eh. amman ya ti aminan ya a ti ya a ti za a cire yawon din? ba yawon idafa ba ce na fi'ili ce ba ta idafa ba ce asalin kalma ce saboda kullura ba za a ce ba za a ce in ka ce ya cika to yanzu sai ka kawo dalilin da ya share yawwa qul uhiya ya ya ya ba ya ul idafa bace ya ul asliya ce eh, wa in adari a qaribun am adari yawon asaliya ce don mu gane wacce yawon ce hukuncinmu kuma duk da su zuwa ƙarshen kalma wayan adari a ƙaribun wannan yawon ce ta fi'ili yawon ce lamun fi'ili ce wannan eh yawa saboda haka wannan sai mu gan bambance yadda abubuwan suke ah, bin nawasi wal aqdam asul kalma ne azzaniyatu wazzani azani asul kalma ce to kenan waɗannan kalmomin hukunce hukuncen mu ba zai zo kansu ba kar mu manta za a iya samun su a suna za a iya samun su kuma a fi'ili kun lura da ko amma galibi a fi'ili tsakaninta da fi'ili akwai nunul wuqaya ai ko saboda ya ba ta shiga fi'ili kai tsaye <coughs> eh idafa ba ta shiga fi'ili kai tsaye sai an sa ya nunul wuqaya li ni isa aka kawo ni dan ya'un ta samu shiga eh eh ai fi'ili ne wannan amali ismi ismi ne ba fi'ili ba kai eh eh dai a ce amalahu amaluhu ismi kenan ya eh. Eh, amalu ni ya amulu ya babu shi a yana ciki abin nan alamatul fi'il ko cewar ah, abin nan suna a nunul mutakallim ba ta shiga fi'ili isa aka kiranta da wuqaya li'annaha taqil fi'ila nunu ɗin aka kirata da wuqaya li'annaha taqil fi'ila an ya'il mutakallim dan a sami a sami yawo din ta zo ne aka kawo nunul wuqaya ai madaukaratun mu waɗannan yawo din da muke magana yawul idafa da muke magana akai ya atul idafa da muke magana sun kasu kashi uku a qur'ani ya atul idafa da muke magana sun kasu kashi uku a qur'ani ko kuma ko kuma kashi guda kashi na farko muttafaqun ala fatihi muttafaqun ala fatihi in an ce fatihi shine yiwa yawon din fataha don magana mu gaba ɗayanta ta malaman kira da zamu karanta magana ce fa akan ita wannan yawon ibafa din fataha zai mata ko suku shikenan magana mu gaba ɗaya yawon ibafa a qur'ani da muke magana fataha za a yi mata ko suku wajihi zaki ce wajihi ne kin yi sukun ko wajihiya shine ne karatun tunda mun gane yawon ibafa din da alama da ake gane ta da shi to yanzu me yake karatun mu akan yawon ibafa din karatun mu akan yawon ibafa gaba ɗaya zai kasance ne ko dai da fata ko ba fata ko da suku shi kenan karatu mu ba wai akan akwai ta ko babu ita ba ba wai akan akwai yawon din ko babu yawon din ba a'a akan yawon din wajihi wannan ya karanta ko wajihiya ya karanta ya hazununi ko ya hazununiya shine magana to akwai na ce mana yawon ibama mata kasu kashi na uku kashi da farko duk malamai sun yi itifaki akan yi mata fasaha yawon din kenan sai kashi na nafi duk malamai sun yi itifaki kan mata school akan yi mata school school ne ba za a sa fataha akan yawon din ba mimita kashi na farko malamai sun yi ijima'i malaman ƙira'a kenan nake magana sun yi ijima'i akan fataha za a yi mata duka duk ƙura'u saba'a sun yi za a yi mata fataha ne mun ga wannan baka da iskal a kansu kawai iskal nanka shine ka san da waɗanne da waɗanne ne eh kun ga muka gama karancewa sai ki ga ya atin qur'ani wanne ne ba a faɗa ba sai ki ci to su ne sai waje tsagi na biyu ya da malaman kira'a gaba ɗaya sun yi ijimai a kan sukun za a yi mata mana ba fataha ku lura mun ce ba fataha dama magana ta mu kan fataha ne da da sukun kaɗai ba kasara a ciki ba bamma yawwa ko da kin ga an yi kasara an yi kasara ne liltika isa kene ne saboda a tada wancan na gaba sai wanne kuma na uku na uku shine mahallin karatunmu inda malamai suka ƙara ma juna sani saɓanin malamai wasu sun ce ai fata wasu sun karanta da fataha wasu sun karanta da sukun sai dai mun nan mu fahimci saɓanin nan ba irin na fiqhu bane saɓanin fiqhu ana tarjihi a ce a ga dalilan wannan a ga dalilan wannan sai a ce arraji wal ilmu inda Allah arraji indi wal ilmu inda Allah wanda ni na fa gani ya fi zama daidai amma fa ilimin yana wurin Allah shine kaza shine kaza nafsinsa wani zai gani ya ce saɓanin nawa shine kuma ya fi rinjaya a wurinsa shi ma ya ce wal ilmu inda Allah wannan na fiƙo kenan amma na a gaba ɗayansu wani bai fi wani ba kun gane magana ta da kyau ko gaba ɗayansu wata ba ta fi wata ba wanda ya karanta da school haka ya karanta har zuwa ga rabbul har zuwa ga manzo Allah sallama har zuwa ga rabbul izzati zil jabarut wanda ya karanta da sukun haka wanda ya karanta da fata haka saboda ka yanzu dama muna da majmu'a nawa uku majmu'a ta hafsko da majmu'a ta ta qalun da majmu'a ta warshu sai da majmu'a ta hafsu duri hudu kenan muna da masu karanta bil ifrat bil ifrad in an ce bil ifrad shine mutum ya dauki riwaya guda ya hantsi sai ya sauke ta sai ya sake dauko wata riwaya sai ya hantsi sai ya sake dauko wata riwaya haka ake yi zamanin magabata kafin a zo a yi ta qira'at da kuma bil jam bil ifrad muna da majmu'a guda hudu ko masu karantawa da hafs daya akwai masu karantawa muna rufe hafs an asu hafs an asu ba hafs duri ba ko hafs an asu daya muna da karantawa da da qalun an nafi' muna da masu karantawa da warsh an nafi' muna da masu karantawa da duri an abi amr basari amma mu yi tartibin ilmiyin mana mu ce qalun an nafi' sai warshu an nafi' duri abi amr basari abin duri an abi amr basari sai hafs an asim muna da masu karanta bi ifrad guda hudu kun lura da kyau yanzu mun ce akwai yawon da aka yi ittifaki fataha kaɗai za a yi mata ɗaya sai yawon da aka yi ittifaki sukun za a yi mata yawon da aka samu sabani wannan ya karanta da sukun wannan ya karanta da fata su waɗannan da aka samu sabani a kansu gudano ne a ƙur'ani wa fi mi'ati ya'in wa ashirin munifatin wa sintaini khulful qawmi ahkihi mujmala su kenan ɗari biyu ne da sha biyu ɗari biyu da sha biyu ne wa fi mi'atai ya'in mi'atai ya'in ya'un ɗari biyu wa ashirin munifatin wa ashirin da goma munifatin da wani abu goma da wani abu eh <laughs> eh eh to nawa ne wani abu ɗin wasintaini biyu ɗari biyu goma biyu su ne hulful ƙaumi saɓanin malaman ƙira'a kihi, zan hikaito maka su mujmalan a dunkule Allah ya jiga mashi shafi daga Allah ya rama shi Allah ya sa ya huta Allah ya sa ya huta Allah ya sa ya huta Allah ya sa ya huta